마시고 auzu billahi mina shaitan rajim bismillahi rahmanir rahim yan uwa masu sauraro na yi muku fatan alkhairi kuma maraba a wannan shiri namu mai tarin albarka ma'ana gida da yake cike da sa'ada ɗazu mun tsaya a bayanin da wannan baiwar allah take wa yarta nasiha da take mata lokacin da za ta tafi ɗakin mijinta mun yi bayanin abubuwan da ta fara gaya mata na farko ta mata bayani akan magana lalle ta kasance tana da kana'a ma'ana tana da wadatar zuci sannan kuma ya kasance yarinya ce mai yin ji da biyayya game da mijinta sannan kuma ta yi kokarin duk abin da za ta yi ya kasance ta ta yi kokarin ta ga mijinta bai ga wani abu wanda baya so ta tare da ita ba wannan abu na uku kenan abu na hudu da baiwa allah nan ta gaya wa yatta ne me ta yi ƙoƙarin duk abin da zai ji a jikinta ya ji ƙanshi a jikinta ma'ana kar ya ji wari a jikinta ko makamantar irin wannan abubuwa haga wani abu ne mai matuƙar muhimmanci abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar aure koyaushe ka doshi matarka ka ji ta tana ƙanshi koyaushe ka doshe ta ka ji ta tana ƙanshi wani abu da ta gaya wa yarta nan ba karamin abu bane ba ba karamin muhimmanci gare shi ba a rayuwar aure nawa ne zaka ga mace ta zauna babu magana turare dan roll on din nan abinda ake dan shafawa din nan wanda yake kawar da irin warin hammata ko makamantansu din nan nawa ne zaka ga take wannan in ma baki da wannan kuɗi ai akwai abubuwa da yawa na gargajiya wanda zaki iya yin su wanda zai sa jikin ki ringa kanshi daidai gwargwado matakin farko kamar yadda azina yi tsokaci shine mai kasance ki ware kayan da zaki dinga girki da su misali lokacin da kika ware wannan ya kasance duk lokacin da zaki shiga kicin zaki wani aiki da zaki gumi da zai da jikinki zai kama zai kama hayaki ko zai kama wani warin da ba kya son shi kin ga kira gama zaki tafi ne ki je ki cire wannan kayan ki aji sai ki wanka in dai da wanka wannan ruwa da kike ganin sa babu abin da ya bari na wani maganar wari kowa da sauransu yana tafiyar da abubuwa sosai shi sa aka shar'anta mana shi ai shi sa aka shar'anta mana shi idan kuma kina da damar da zaki sai turare ki je ki sai turare a nan gurin kuma yana ɗaya daga cikin abu mai matukar muhimmanci da ya kamata mazaje su ji tsoron Allah a kansa gaskiyar lamari musamman mazanmu na Hausa Fulani ba sa lura da wannan bangaren gabaki ɗayansa ɗaiɗai ne namijin da zaka gani cewa a cikin banda kuɗaɗen gudanar da ayyukan gida na ci da ciyarwa da zai bayar ya yi ma tunanin cewar ga wani abu da ya dauko a jihunsa sai ba wa matarsa ya ce ki je ki sai turare ko irin kayayyakin ƙanshi da sauransu ɗin nan ba ma yin wannan abu wanda kuskure ne wannan akwai dai wasu kabilu wanda alhamdulillah su wannan sun shahara da wannan abu kusan abin da ma suke kashe wa turaren kusan ya fi da yawa ma da abin da za ma su ci a jikinsu ko kuma su daura a jikinsu su ci a cikinsu ko su daura a jikinsu za ga abin da suke ware turaren ya fi ma wannan yawa to anan gurin gaskiya yana da matukar muhimmanci mace anan gurin ba haƙƙinta ba ne kaɗai ta nemo wa kanta turare domin me lokacin da zarar ta aure ka fa duk wasu nauye-nauye na harkar gudanarwa cinta da shanta da makamantan waɗannan abubuwan suna wuyanka ya kai miji to dan menene ba za ka yi mata wannan ba za ka mata ci za ka mata sha amma me abubuwan da za ta gyara jikinta ta burge ka taimaka kwalisa taimaka rangwada ya kasance ta cire maka dukkan tunanin wata 'ya mace kana shigowa gidan nan ka ringa jin kawai kana wata aljannar duniya ne baka yi mata su ba sannan ko me ka fita ka ringa zaginta a waje ko gurin abokai ko ana hira ko makamantan su kana yada mata magana cewar bata san yadda za ta ringa tarairayar miji ba to kai me ka taimaka mata da shi na yin wannan baka taimaka mata da komai ba ka ba ta ci da sha eh alhamdulillah wannan babban abu ne a addini to amma ko me akwai wasu abubuwa su ma da ya kamata a ce kana da gudunmawa ɗari bisa ɗari a kai gurin ita karan kanta ta gyara kanta ta bangaren yadda za ta taimake ka kai karan kanka ka daina tunanin wata ya kasance ta dauke maka hankali akan dukkan wata mace a duniya in ba ita ba don haka da wannan nake fatan cewar samari wanda suke aure da mazan da suka jima da aure ya kamata gaskiya mu gyara wannan al'ada ba al'ada ba ce mai kyau mai kokari duk yadda a gidanmu mu ringa sa masa turare shi karan kansa gidan sannan kuma ita wannan baiwar Allah ya kamata ka ɗauke ta fa kamar zinare take a gurinka mace mace ce abu ce mai matukar girma da mutunci a addinin musulunci kina da kima kina da mutunci kina da girma ya kamata kai miji yadda ka je ka auro baiwa Allah nan cikin mutunci da iyanta ya kamata ka mutunta ta duk mutunta ta shine ka alkinta ta alkinta ta nan duk wani abun da zai taimaka ya sa ta cikin annashuwa da jin daɗi kai karan kanka ka ringa ganin ta yadda ka san wata zinari ce a gaban ka? ya kamata kai mata dan haka turare yana da matukar muhimmanci wasu matan kuma suna da matsala mazan za su yi ta wahala su je su siyo musu turaren da dukkan kayayyakin wannan kanshin da sauransu amma wallahi ba za ta sa ba ba za ta saka ba idan ka ga ta ɗauko harkar turare tana wannan da sauransu to unguwa za su tafi to kaga musiba ce wannan ai wannan yake jawowa daga baya sai mijin ya daina ya haƙura kawai so da yana ganin wahala yake yi kawai shirme yake yi yana ta yana siyowa yana kawo miki amma mai kwata-kwata kamar bai yi ba zai ga ƙarshe menene amfani sai ya tattara kawai ya daina to ya kamata ke ma ki ji tsoron Allah idan kin samu a dan abin da Allah subhanahu ya hore miki na harkokin wannan ya baki wasu yan kudade a hannunki ko kina da wasu yan kudade kika siyo ko iyayenki sun siyo turare sun ka miki ki amfani da shi idan babu ki nemi ya ka miki saboda me jin daɗin sa ne shi karan kansa ba wai ke kadai ba ke za ki saka ki ji dadi ke ma a ranki ki ji sanyi domin turare yana da wannan abun yana da shiga rai yana ɗaya daga cikin abin da yake wa mace tasiri turare in ta saka shi ita karan kanta za ta ringa jinta a wata duniya take rayuwa kamar ba a duniyar da ta saba rayuwa take ciki ba musamman in mai kanshi ne mai daɗi mai sanyin kanshi to lokacin nan shi karan kuma karan kansa mijin yana zuwa ɗin nan kika je kika tare shi yana shigowa gida kika je kika tare shi kina kanshi kin fesa turare kin wannan da sauransu to wallahi fa tunaninsa sai ya canza idan ma yana da wani alkawari in ba alkawarin nan na wajibi ba ne ba kawai irin dai haduwa ne da abokan nan zai wallahi babu inda zai je saboda me ya samu kyakkyawan taro da turare da masauro yana doso ki yaji kina kanshi ina zai je to zai ringa tunanin cewa in ya fita ya bar wannan kanshin da yake ji a jikin ki babu inda zai je ya same shi to sanin wannan sirrin da ke tattare da turare da wannan baiwar Allah ta shi sa ta gaya wa yarta cewar duk abin da za ta yi shine ta yi ƙoƙarin ta ga cewar ta tanadi turare kar ya kasance ya ji wani abu ya shaƙi wani abu a tattare da wannan yaren in ba ƙanshi ba abu na biyar a gurguje shine mai ta gaya mata ce duk yadda za ki ki ƙoƙarin shirya masa abinci kafin lokacin da ya kamata ma a ce ya nema wani zai mamaki to menene maganar abinci da har wannan baiwa Allah za ta zauna ta ringa gaya wa ita abu ne mai matukar muhimmanci abu ne mai muhimmanci abinci yana ɗaya daga cikin abin da in mutum bai same shi ba ko bai nutsu da shi ba ba zai taɓa samun kwanciyar hankali a gidansa ba ya je ya wahalatin safe ya fita yana make-make na nemo abincin da sauransu ya nemo zai dawo gida ne yana gajiye tikis yunwa yake ji bai ci abinci ba a waje bai ci abinci a wannan ba ya tattaro yunwarsa yana so ne ya zo ya zauna abincin da wannan baiwar allah da yake ganinta kamar zinare a gurinsa ya auro ta yana ta yana kaunata abincin ta yake son ci sai da ya shigo gida yana shigowa gidan nan kawai sai ya zo tarar da babu abincin nan ko ba a gama ba yana kan wuta in ya haƙuri yau ya yi haƙuri gobe ya yi haƙuri jibi ba zai iya ba nan gaba saboda me yunwa da ke ganin ta yunwa za ta iya haukata mutum kowa ya riga ya sani mazan mu da matan mu yaran mu da manyan mu lokacin da mutum yake jin yunwa fita yake cikin hayyacinsa gaba daya gabaki daya ba zai gane komai ba komai aka taba shi fada kawai wai yake zai zama maka kamar wani mahaukacin sa ne wannan namiji da mace duk mun san wannan to balle ga mijinki wanda yana ganin cewar ya fita ke kadai ce misali a gidan sabon aure ce ke ko misali ba ku jima ba kin samu misali haihuwa yaron ki ɗaya biyu wannan duk ba zai hana ki yin aiki da sauri ba don menene ba za ki tsara rayuwarki ta yadda zai kasance kin gama masa abinci lokacin da ya dace ba sai ki tsara ya fita lokaci kaza ya kasance kina da wani tsari a rayuwarki wanda zaki tafiyar da rayuwarki a kansa ya fita lokaci kaza don haka yes, yana dawowa ne da rana ya ci abinci ko a'a baya dawowa baya dawowa to ya kamata ni kai na abincin rana nan in gama shi da wuri saboda mai in samu cikakken lokacin da zai iya yiwa zan yi baki zai iya wa yan uwansa za su zo zai iya wa mahaifiyarsa su zo gidan nan ziyara don haka ya kamata idan karfe mu al'adar mu mun saba muna gama abinci misali karfe ɗaya to ni ya kamata ne ya kasance duk abin da ake cike karfe goma sha biyu na gama abinci bayan na gama abincin nan na wanke kwanuka na na wanke kicin ɗina na gyara shi kwas da sauransu ta yadda komai ya zo gidan nan nid da rana guri a bushe a dandaɓe komai cikin tsari da sauransu haka idan ya kasance yana dawa ne da rana yau wato tunda yana dawa da rana ya fita da safe ya da da ranar cin abinci gida to ya kamata idan karfe biyu na san yana dawowa tun karfe daya na gama shirya abinci na je na zauna na ajiye abinci a daddumar da muke zama muke cin abinci ko makamantansu kin gama shirya duk abin da kika san cewar bawan allah nan yana bukata na abinci yana san shi daidai iya gwargwado daidai iya abin da kuke da shi Allah subhanahu ta'ala ya hore muku na abinci kin gaba wannan kin je can kin wanke kwanukan abinci kin gyara kicin ɗinki kin goge shi kin tsabtace shi ke kuma a lokacin da kin je kin fesa wanka karka ga cewa ai ɗazun nan da safe na yi wanka yanzu da rana ma sai na ƙara ai mace abin da ake so ya eh, kowace ke kasance kina cikin yanayi mai ban al'ajabi eh, mai ban mamaki mai ban sha'awa yanayi na ƙanshi yanayi na tsabta da haka a lokacin da kina gama wannan girkin ki je ki wanka bayan kin wannan wankan ki zo ki fesa ado ki zauna kawai kina jiransa karfe biyu da yan saura din nan kin san da da lokacin yana shigowa din ki tashi ki je ki tare shi da kaya a hannunsa ki karba Ki shigo masa da shi sannu da zuwa sannu da zuwa ki kawo masa ruwa mai sanyi musamman idan ana rana ya kwaso rana da sauransu ki kawo masa ruwa in ba ku da firiji to akwai yan randa din nan da ake yi tana yin sanyi da sauransu irin dan tulu da sauransu din nan dai Allah ya hore miki tunda ya san shine a gidan shi karan kansa zai yadda da iya abin da kika kawo masa din nan ki nuna masa me kulawa a lokacin ki zo ki zaunar da shi gashi nan bismillah baban wani ko kuma wance ko kuma irin sunan kika sa masa wanda zai zai ji daɗi misali wanda yake shari'a ta baki dama ba ki je ki nemo wani suna irin sunayen arna ba wani john ko wani joseph ko waye da sauransu akwai sunaye da yawa na shari'a wanda ta baki dama za ki masa lakabi da sunan ɗansa ko da a lokacin buku haihuwa wani sunan yaro kake so ko wani sunan yaro baban wance baban wane da sauransu abu ne mai matukar muhimmanci yana daɗi kuma wani yana ƙara soyayya yana haɓaka soyayya a zukatan ma'aurata kin zaunar da shi ya zauna kin bashi ruwa ya sha ya samu hutu inda zafi ne kina masa fifita ko makamata irin wannan abubuwa inda fanka ko ac ku kunna to lokacin nan kina buɗe masa abincin nan to shikenan na farko tukunna kin fara buɗe masa hanjinsa tun kafin ya ma fara cin abincin a lokacin nan zai san cewar eh lalle tabbas wannan yarinya bai yi asara aure ba zauna ku zuba abinci kuna ci kina masa hirarraki na wannan ki tambaye shi a yanayin aikinsa ya kaza ki ringa nuna masa cewar koyaushe ya ringa wannan da ya kare je ya ringa wahalhalu ya ringa wahala da ma'ana ya ringa wahalar da kansa yadda ya wuce iyaka saboda ke ke za ki iya zama da irin duk abin da ya samu na wannan za ki yadda da wannan ko irin wannan dai wasu manganu da zai ringa samun nutsuwa ki ringa karfafa masa gwiwa akan neman arzikinsa akan neman kudinsa da sauransu kuma ki ringa tuna masa Allah a lokacin cewar ya fa kamata duk abin da za ka yi kasance kai kokarin ka kama na halal gidan nan ki nuna masa cewar ke ba bakuwar zafi bace ba duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya hore masa na halal ya kawo gidan nan zaki iya rayuwa da shi don haka kare daga hankalinsa ko ya ringa ganin cewar ba a kaza ko zaki tashi hankalinki ko zaki kaza ko da sauransu to lokacin da mutum da mijinki ya san cewar kina masa irin wannan to za ku zauna cikin aminci da wannan da sauransu ko ba zai je ringa kawo miki wannan ba kin ga din me ya jawo wannan fa wani bude wani shara fage ne kike masa kafin ku fara ku fara cin abincin ko kuma kuna ci lokacin kuna cikin cin abincin ko gama ki ba shi ruwa ya sha da waya da sauransu idan yana buƙatar hutawa ne ki je ki raka shi huta ya koma gurin aikinsa to wallahi ina tabbatar miki zai tafi ofis ne ko ya tafi gurin aiki ko kasuwa din yana yana ki Allah Allah zai yi a tashi daga gurin aiki ko a tashi da kasuwa ya dawo gida kuma ba shi babu cin abincin wata a waje amma yanzu abin da zai baka mamaki shine ka tafi guraren da ake sai da abinci idan ka je ka ga maza yadda ake layi ake jiran abinci an zo kowa an zo an baje babbar riga an aje wula kawai ana hira ana wayar sauransu ana ta cin abinci wala sai kai mamaki bakin ciki wani zai maka hujjar cewar matarsa ba ta iya abinci ba ɗaya kenan wani zai maka hujjar cewar yanzu ya san ko a yanzu nan in ya koma gida lokacin nan yana tsakiyar jin yunwa karfe ɗaya karfe ɗaya da rabi zuwa karfe biyu rana ta garje yana matsanancin jin yunwa ya ce to la ya san ko ya koma gida matan nan bata gama ma abinci ba wata ba ta tashi ma magana cewa aje a nemo mata kayan cefanen abinci mata aiki yara su siyo sai lokacin sai bayan sai bayan azhar lokacin nan karfe ɗaya ta wuce tukuna sannan za ta tura gurin mai kayan miya a kamata abinci a kamata kayan miya ta zo ta dora abinci da haka zai maka hujja da wannan ko ya je gida yanzu ba zai samu abinci ba da haka ya taho waje a nan gudun zai kuma a wannan irin waɗannan guraren nan babu irin tsiyar da ba a haɗawa akwai mutanen kirki ba an ce duk wanda suke zuwa cin abinci a nan gurin ba mutanen banza ne a'a akwai mutanen kirki da larura ce take fito da su su zo su ko dai gidan yayi nisa ba za su iya komawa ba ko kuma matsalar daga gun matan ne sun san ko ta ko sun koma ba za su samu abin da suke so ba ba a gama ba ko kuma wata matsalar ta daban ita ma wanda yana da kyau iyaye ya ma ya kasance sun lura da wannan abincin shi karan kansa ya kasance yarku bata iya shi ba akwai matsala akwai matsala da haka ba gata bane ba musamman ya'yan da suke gidan da suke da hali shiga cewar yarinya ta taso ta fara girma ta komai ba a koya mata wani abu na irin koyan abinci ko makamantansu ba yadda za ta girka yau a sa ta dan fara yi mana miya ki kaza in ta yi iyayen suka ci tunda yaku yaku ne duk iyali ne guda ɗaya an yi abinci yau wance ta yi abinci an ji bai wannan ba abu kaza din nan da bai daɗi ba to matsalar da kika samu shine matsalar kaza ne bai sa kaza daidai ba ko kin sa shi yayi yawa ko kin sa shi yayi kaɗan ko baki saka kaza ba ya kamata ki saka saboda gaba bayan kwana ɗaya biyu yau wato shikenan kin je ki mana abinci kaza amma fa ki tana cewar bayan ranar da kika yi kin yi biki kaza ba ko kin yi yayi yawa ko yayi kaɗan ya kamata ki gyara wannan yau da gobe shi kenan da haka za ta koya saboda me ya kamata ku ringa tunanin cewar baiwar Allah nan ba fa tare da ku za ta zauna dindindin ba dole fita za ta yi ta tafi wani gida zai iya yiwa kuma yanayin aure ba lalle ba ne bai kasance gidan da za ta tafi yadda kuke da yar aiki a nan gurin a can ma tana da shi ya kamata ku mata ku gina rayuwarta ne akan rayuwar ta samu gashin kanta ita kadai sawa'un da yar aiki da ba yar aiki yar ku za ta iya rayuwa da mijinta lami lafiya wannan ita ma matsala ce nawa ne yanzu ka ga iyayen da suke koya ƴaƴansu abinci sai ka ga yarinya zuƙeƙiya duk inda ake kyan kyau yarinyar nan ta kai gurin kyau ka ganta da ladabi da komai amma matsalar wallahi ta ma abinci ba za ka iya ci ba nawa ne za ka gansu idan suka yi baki tashin hankalinsu shine kawai su ji cewar za su yi bakin da za su zo gidansu saboda me abincin da za su ba su ba rashin abincin ba ne gashi nan an siyo komai duk irin kayan haɗin abincin da ake ji da shi ya siyo yana da damar da zai iya siyowa ya kawo amma ina matsalar take a iya sarrafa abincin ba iya ba ba iya ba wanda ni ina ganin laifi na farko da za su ɗauki laifin da wanda suka fi kowa laifi a wannan shine iyaye saboda mai sakacin su ne wannan kuma ba gata kuke wa 'yarku ba ba gata ba ba ku koya mata yadda ake girki ku koya mata yadda ake abinci kala-kala duk talaucin ku ba abinci ɗaya bane ba akwai abinci ka kala-kala akwai tuwon nan tuwon nan kala-kala ne akwai tuwon dawa akwai tuwon masara shi karan kansa akwai yadda ake sarrafa shi duk talaucin ku wani za a yi shi da sirfi wani makamantar irin waɗannan abubuwa ku koya mata abubuwa kala-kala daidai gwargwado daidai iya abin da aka yi wannan idan ta saba lokacin ta je gidan mijinta ba ta da matsala ba ta da matsala kwata-kwata za ta yi masa abinci da zai gamsar da shi ya ji daɗi ya daina tunanin ya fita waje nemo abinci amma akwai wanda da yawansu suna tafiya waje su je su ci abinci a can gurin in aka ci abincin ba fa kuma matsalar wannan cin abincin na waje lokacin da ya je cin abincin nan ba fa ya fa tsaya akan cin abincin bane kadai na farko tukunna awoyin da za a bata a gurin na ana hira na farko dai kafin ka abincin za a ɗauki mintuna za su iya haɗuwa da kowane irin mutane mutanen kirki da mutanen banza a wannan gurin an aka gama cin abincin duk wanda ya je gunnan ya gani yana gani ana gama cin abinci ko ba wai tashi za a yi a tafi ba a'a hira ce za a dasa sabuwa zai iya wa bayan cin abincin kuma a gefe akwai akwai masu dan nama su ma a ce su yanko su kawo an gama ci akwai gefe can akwai masu dan shayi a ce su kawo ko ba shayi ba dan irin dan sobaro ko dan wani abu ne mai sanyi a lokacin nan sai ga kafin a gaba abinci ne sai an bata awa biyu awa uku ana zaune ana hira a nan gurin babu irin abin da ba a yi alaƙoƙi na banza da mata na banza babu irin wanda ba a haɗa a gurin da sauransu sai ga mijinki lafiya lau yau da gobe ya fara jinkiri baya wannan saboda wasu alaƙoƙi da yake can gurin da sauransu yau gobe ji bugata ba a ankara ba wata ɗaya wata biyu sai ki ji shi kenan kawai ya tafi ya fada hannun wata ko ya fada hannun mutanen banza maza ko mata wa ya jawo musu ke ce kika jawo lattin abincinki ko rashin iyawarki ko makamantan irin waɗannan abubuwan to saboda wannan uwar ta san matsalar da ke tattare da wannan yasa ta ja hankalin yarta akan wannan abu na gaba da ta yi mata nasiha akan ta ja hankalinta akai shine me duk yadda za ta yi kokarin ta ga cewar ta takura shi lokacin da zai bacci ba takura shi a lokacin da zai yi bacci ba abu ne mai matukar muhimmanci wata za ta ga cewa wannan ai ba shi menene ma sai an zo an ce ga yadda ya kamata ki wa mijinki in zai bacci ko ya da sauransu akwai matsala akwai matsala akwai ita wata baiwar Allah da ita gafaki ɗayanta ba ta da lokacin da za ta je ta kawo matsalolin gida in ba lokacin da mijinta ya kwanta zai yi bacci ba ba ta da lokacin da ya dace ta gaya masa matsala ita a tunaninta sai lokacin da zai bacci ya zo ya dawo ya gaji ya ci abinci yana buƙatar ya huta da sauransu yana zuwa din nan zai huta kawai za ta zo yawa baban wane yau ai kaza baka ba mu kuɗin kaza ba kaza ya ƙare kaza da kaza sannan mai wannan ya zo ana bin bashin kaza da sauransu gabaki ɗaya zaki ki rikita shi ne kwata-kwata hutun da zai samu ya samu hutu kwakwalwarsa ta huta ya samu ma lokacin da zai zauna ya tunani da waye da sauran babu shi kwata-kwata kin zo kin jirkita masa shi kin lalata masa wannan baccin da wannan tunanin gabaki ɗaya yasa yawanci za ka gani a wannan lokacin ake samu ake fada tsakanin miji da mata za ki ga a lokacin ana ta masifa ana fada saboda me ya zo yana tsananin sanya bacci ke kuma kin zo ina ba baki shi dama ba don haka a lokacin nan ta mata nasiha akan cewar ya kamata duk abin da za ta yi ta lura da lokacin da yake bacci ta lura da lokacin da yake yin bacci kar ta je ta kama masa wani abin da zai zo ya lalata masa San jin daɗin yi wannan baccin wanda kuma a cikin wannan magana za mu iya fahimtar cewar kamar akwai ishara take mata akan yadda ya kamata a matsayin ta na mace ta iya ƙoƙarin ta gamsar da shi ya samu ya bacci lafiyayye ta hanyar ta biya masa bukata ko kuma ta zo ta ɗan yi masa wasu wasanni dai da zai tafiyar masa da wata damuwa ya samu ya wannan baccin isasshe to amma nawa ne ake irin wannan nawa ce nawa ne yanzu mace mijinta zai ce zai bacci ta ce masa to shikenan mu je raka ka kai bacci ko da ko ba zai bukace ta ba ko da ba zai bukace ta ba ai ba shi bane ba aka ba shi bane duk lokacin da namiji zai bacci sai ya kwanta da matarsa ba wannan ba wannan bane ba ba wannan bane ba rayuwar aure ba wai kawai ta takaita bane ba kadai akan magana kwanciya ko saduwa tsakanin miji da mata ragowar abubuwa na al'amura da za su gudanar a tsakaninsu na wasu ayyuka ka taya can a zauna a hira nan a ji daɗi nan gurin ai irin waɗannan abubuwan su karan kansu ai su ne abubuwan da suke daɗaɗa ma har ma a ji cewar ma ana son a je a biya wannan buƙatar ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali ba magana mai daɗi ba abubuwa da za su ja hankalin miji ya ji cewar yana nutsa da matarsa wala ba zai ba sha'awata ba ita ba ba za ta yi sha'awarsa ba to amma lokacin da ce miki zai bacci ko da ba wai yana nufi ba yana son zai zai sadu da ke bane ko makamantansu ki je ki raka shi to shikenan bacci za ka yi to an gama cin abinci shikenan to taso mu je tafi ki je ya kwanta ki masa tausa ko makamantar wasu abubuwa da da zai samu ya bacci lafiyayye to shikenan to na barka lafiya ni ma zan je ina da aiki kaza in na gama yanzu zan zo ko makamantan irin wannan shikenan lokacin nan zai bacci yana cikin annashuwa da jin daɗi in ya so matsalolinki ki tunanin wani lokacin da za ki gaya masa su rayuwar aure ya kamata ya kasance tana da tsari lokacin da za ki gaya masa matsala ya kamata ki fahimci wannan lokacin ki fahimci lokacin da yake cikin zai iya fahimtar ki akan matsalar da za ki iya gaya masa ki gaya masa amma wasu matan mu ba haka suke ba miji yana shigowa gida ya dawo ya gaji ofis an caza masa kai ko kasuwa an caza babu babu ciniki biki san da aka yi dama zai iya bashi ya dauka kudin mota ya dawo ma yana zuwa ya zauna ba sannu da zuwa ba waye da sauran yau ka dawo to dama ina jiran ka ne ka dawo dama kaga baka ba mu kudin kaza ba baka kaza ba baka kaza ba wani in ba ya kai zuciyarsa ne sai make ta sai ma ta wallahi yana ganin cewar gashi ya dawo cikin wahala cikin tashin hankali da gajiya da waye da sauransu don me zaki zo ki ringa masa wannan ba magana mai daɗi ba sannu da zuwa ba ya kasuwa ba kaza duk babu wata magana da zai ji sanyi a ransa kawai yana durowa yau ma jira nake ka dawo an yi kaza an yi kaza an yi kaza baka ba mu kuɗin kaza ba me bin mu bashin nan ta kaza ta dawo an yi kaza sannan kuma duk matsaloli kawai ki zo ki cika masa kai da matsala ki gaya mun dan Allah ya zai ya saurare ki a wannan yanayi shi sa zaka gani da yawa namiji yana samun kansa a wannan halin zai make ta to ya kamata duk waɗannan abubuwan ya kasance mun koye su bayan wannan kuma abin da ta ja hankalinta a kansa abu na bakwai shine me take ma duk yadda za ta iya ta san yadda za ta ta kula da dukiyarsa ta kula da dukiyarsa abu ne mai matukar muhimmanci da yawa daga cikin mata za ka ji suna complain suna kukan cewar matansu eh mazansu ba su amince musu ba ba su san me suke da shi ba ba san su ba ba su da mukullin kaza ba su to ai ke kike ja lokacin da mijinki ya gwada ki ɗaya biyu ya ajiye kuɗin sa a waje ya ajiye sa a wannan ya ajiye sa a jihu wani zubin da gangan namiji zai ya san kaza ne ya bar shi a jihu ya ga idan kika zo hada kayan wankin sa koya da sauransu zaki dan zare masa su koyaya akwai macen da ita ɗabi'a ta namijin yana zama ya cire rigar sa ya ajiye ta ya san musamman riga da ta san cewar ya ta ya sa ta gobe jibi canza wata zai yi za ta fara masa laluba ne za ta fara masa lalibi to kin ga kuwa wanda kike wa mijinki lalibi irin wannan ya kuma sani har ya gane misali ko tun bai sani ba har ya gane ko kina masa yan dauke dauke ya za ya ji daɗin rayuwa da ke a haka zai ganke kawai wata barauniya ce ki Allah ya datar da mu da haka insha Allah fitowa ta gaba za mu dora akan inda muka tsaya Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kusan